sai ka je ka tono uban naka daga kabari in ya so sai ya zo ya sai maka gida ko nan gidan uban eh. ah? eh, ka ne a da ka a ne mana na ji abin da kika ce to gaskiya da mutum yakan tono mahaifinsa daga kabari kafin na ibi ya tono mahaifinsa ke kin san mahaifin ki ya riga na san rasuwa Da ke kin tono na ki mahaifin ka kamar ke kuma a'a a ka ta su nake ne ba ko ta halala zan iya rawa ne guda biyu sai ki abu ki halin amin na ibi je ka daji ka tafi shi na kace safe har la'asar bai dawo gidansa ya nemo ba kuma na gaya mazan Salamu alaikum. Asibi sallama ba nake, a matsayin ki na musulma ya kamata ki ansa ma ko? A matsayin ka na musulmi an ci in kai alƙawari ka karya? ashirin in gami Allah to Allah gani daure ya gani kan ni gida ina hawar shi to Allah gani ya daure fuska ke gani wallahi ki kare wallahi aure tsakanin da ke ko to karama ba wajen keke ko kin mutu ne da aure sai da sallama mawa wallahi kai ni ma da abin haushi sai kayan mutu a bawo shi kuma sannan ka tsaya kana kama ka ah! a wani ba magana ka maka mace hasari habba asadi

هو الله كمان Era, no caso, eu peguei pela mão, passei lá de uma tiro, ó. Ajiya wannan dan akwai ne, kai, lalle wannan kaga kai da yake masu karamin ƙarfi ne ai sai da ido to kun yi ko kamar wasu kaji ko da ku gana ko ku hakura ni ba abin da za ki wallahi ba zan bai da mukullin nan ba ba za ka bai ba har yanzu ai sai da kaji ne yake <laughs> wallahi sai ka bar gidan nan ko da ya ajalin ka kuma matsiyaci ta ta wuce sajiya me ya ce na bashi magullin mota na ce masa lajja ce ka dan bawa kowa wasu ya kwata da karfi kawai sai ya mare mali ai ka dan ka gani sai na yi ajalin ka kuma wata ai ba ta uban ba ce ka san wata uwa na ba kuma za ka shekara tana zagi na ba zan rama ba saboda na san darajar iyaye bari in gaya maka in motar ta uban ka ce taka ce to da ma yaro ina kai na zagin ubansa ai ina? ubansa ya fi karfin zagi a wurin ka ci da kai sha da kai to ai sai ka ce tsantacciyar mage ba ta mage ai kuwa gaban alhajin ma sai izaga sai ka bari sai ana ciya mutu sannan ka ci gadon nasa gado an ko sun kira shi da gado haba dan Allah dan annabi ku daina magana irin wannan haba hajiya karama haba hajiya dala ya daina da naku na irin wannan ƙananan maganganu ai dukkan mutuwar zuciya ran na fitin layi fitufura a mai jiran gado mutum zai nemi na kansa ra'ibi eh? ka tafi abinka kai haƙuri ka ji ko ina amfanin wannan irin hidima haka ka koma da yana ba ki da ku na kuna kada wa mutane da hankali ai sai dai hararar wallahi tallahi Allah shi kara gari na an kusa maka baki sai a tafi a je a nemi ruwan zafi a gasa bakin Allah shi kara maka wallahi za mu haɗu ne sai na wallahi shasha shabban za shasha shabban wawa ya sa zan a gidan mafiya so dan gairu ne mai da zama gurin miji wajen a ce ana da kirki kai na biyu zauna da Allah karfe nawa yanzu amma baka tafi wajen aiki ba baba me wani baba wallahi naziru ka ji tsoron Allah kana ma'aikacin gwamnati a ce karfe goma na safe baka tafi wajen aiki ba kana ne amma zube baki idan karɓar albashi ne kai ne a gabaran nan da asuba ka ce za ka tafi don ka zama na ɗaya ai ba to idan mu ma je wajen aikin nan da wuri eh to su manyan nawa ba sa zuwa da wuri to wata ma sai ga sai sha biyu za su je sannan awa ɗaya ko minti talatin sun tafi sai dai kuma gobe da wannan ka dogara to bari in gaya ma gaskiya na zero ba ruwanka da waɗanda ba sa zuwa da wuri kanka ka sani ka iya tunawa amana ce ka riƙe kai kuma alkawari ina kuɗin da kace zaka bani ai eh, gogo sai wata ya kare zan ba wani irin sai wata ya kare ni dai wannan aiki naka kusan ba shi da amfani a gare ni naira dubu biyar ta ki haɗuwa a wata uku naziru tun jiya take wannan maganar to abin da nake so da ki albashin nasa nawa yake sakandare fa ya gama aiki yi wa dakata ki yi wa Allah godiya da ya samu aikin yi samari nawa ne suke zaman banza ba su da aikin yi to malam shi ko irin cin hancin nan ma da kudin gwamnatin baya yi cin hanci dan na kike so ya ci hanci ko kuma satar kayan gwamnati mala nawa ne suke sata daga kan koli-koli zuwa masinja kudin ƙasar nan mala kowa jigarsa iki Maka hmm? aka gaya miki ya wuce wai duba balarabi dan malam hassan daga hawansa aiki ya sayi gida ya sayi mota ni Habu hagu kuma malam dan gidan duk kuɗin jihar nan ta hannun sa take to bari in gaya miki dan Allah a yi karatun ta nutsu a koyi ilimin zaman duniya kai kar ka ɗau shawarar mahaifiyarka ba shawarar kirki ta baka ba domin ko ka tsata ranar gobe kiyama sai domin ba hakkin ka bane hakkin miliyoyin jama'a ne ta shaɗu wajen aiki Allah ya taimaka assalamu alaikum ai ta daga suna hausa ce ka ina ina da yau ga hadiza ka bar a gidana a za mu shiga daga a nan ma yayi Allah ka kawo min da saboda mutane da da aka ji da hakurin tijani ibrahim da rabta abin sai ma yi Allah ya cika musulmi na gode amma gaskiya Hadiza ban ji daɗin wani abu ba wajen na ɗan ji game da tsara ciki ta ɗauke da tsara ya ɗauki ba kuma kaɗai ai ciki ba ai shi tantuwa kaɗai ba Hadiza komai yana neman sirra da ai ba wata kuma ba ce ba da dama mun shirya ko na ya wuce ba shi kenan Hadiza yaushe za ki aure ne gaskiya ya kamata ki aure ba ne. ina zan mu jan ce kin aure insha Allah kwanan ne zan dawo insha Allah kwanan kwanan zan sai ba mu gabaran ne kuma da wani zai za to shi ke san kan ki zan yi gida Allah ya yarda tunda na ga guri ai a san Allah ya gida ba zan yi zuwa ba shi ke fatan dai za ki zan Allah so yana jin ki ah, ah, to shi ke Allah za ki ga kullum to zan koma a ba ba dan Allah ai hadiza kamar an gaya mata can kenan kullu yan wasa wasa sabi ai yan wasa muna dan jikin muna cikin kwarai kwarai kwarai masu kwarai masu sauri Hadiza ya dan wani da Allah ya hamu. A laifin da aka zama ba Hadiza. An yi wani gami zuciya ta fari sal. Yau ga Hadiza a gidana. A wani da zuwa ga shi na gani zahiri. Ai na gode ni ce da godiya. Na gode wani a gaida mutane gida. Gaskiya kuna burge ma. da Allah ka mai zafa zai da fatin buran buran da sha'ibu kumurci insha Allah sai zaka dawo to insha Allah da Allah ka kare dole ne ki game da wulakanci gurbanci haba ladidi wace irin sina ce ba na yi na fi kowa iya girki duk gidan nan kowa ya sani shi kansa alhajin ma ya san haka hmm. to na sani sai ko ne kuma kullum cikin kwalliya nake shi ke kenan yi mana ai abu na gaba da zaki yi mace shi ki kame dangin sa ga baki daya ki sai su ko kare ya ka gidan ki girmama shi aini a duk dangin alhaji babu wanda ba ma shiri da shi sai na ibi kin ga shi gashi ba wata kyakkyawar dangantaka ke tsakaninsa da alhaji ba amma da an fi son sa akan yayan gidan to kowa ma cikin ya tsane shi yi kokari ki kame na domin ki samu shiga gurin alhaji ni ladidi abinda ma ya fi damuna kin ga komai na tambaya alhaji ko kuɗi ko me sai ce min ya ya kike tambayarsa a kawai cewa nake ina son kuɗi ai akwai lokacin da ya kamata mace da tambayi mijinta bukatar ta oh kamar idan zai fita to ko da yana cin abinci so kike gwai ai lokacin da ya kamata mace ta tambayi mijinta bukatar ta shi ne ko ma dai da yake da doki ai a lokacin ne idan kika ce kina son ya baki ran shi da da hari sai ya baki ina ce lalita kin sa kan tsiya kin ga haka kula ba haka nake kallon maza namiji na gama farkewa maza laya Gafaran kuɗe masu gida. A daɗi ya ce? Ni ce kara zan mu sarjan wa san da zuwa. Babban zubi na dawo yau. Na kasuwa. Kasuwa ya hanzu da daji. Nan fa. Ga su nan fa na da zauka. Lahi ya ce? Sai da ita ba. Ni ce. ta zara. yau wasan muka je. Allah da ranku da hankalinku da ran malam amma kuka bar naziri ya shiga wasan hausa laifi ne laifi na gaske kuwa billahi naziri yanzu naziri zai fi kafin ku yaro mai mutunci mai ladabi da biyayya irin naziru ya shiga wasan hausa zai fi kafin ku kun gani tsakanin dan wasan hausa wallahi sai dai kallo a talabijin saboda me ai wasan hausa ba ta kanta san mun ka jinin ka da ka sani ya shiga wasan hausa saboda me za a yi shi Malam, ah, ina wani? Ina gajiya. Ban ma gama gudawa wa ɓarnar uzu bai tashi. Na ji kina wata magana a kan Naziru. Ni eh, malam. Hmm. Wai daga na sa kasar ran ina kallon wasan Hausa. Buɗa ido da zan kawai sai na ga Naziru. Ne su dace na tafi hannuwa. Na ce wasu yaro ya lalace kuka bai. A'a mu ba mu ga lalacewa ba yaro ba bai lalace to shi kenan da eh. ina so ki fahimci cewa su fa yan wasan hausa masu wa'azi ne ga jama'a wa'azi ba malam ana rawa ana wakar ana gurɓata al'adar bahaushe ka ce min wa'azi billahiya tuna fa waka tana daga ɗaya daga cikin al'adun hausawa wakar Warai da gaske to ki tuna mana al'adunmu na hausa dafa waka aiki niƙa waka aiki dan mata kuma suna zuwa dandali suna waka ɗan maliyo maliyo wannan ai daban mm, ta bawa ah! wannan baya cikin lissafi da nadiya na'am ina so ki fahimci amfani da muhimmancin yan wasan hausa yan uwanku ne suke yin wasan hausa nan kamata ya yi ku ringa karfafa musu gwiwa ba zaki ba kuma ke kika ce fa kullum kina sauraron wasan hausa nan kina gani gaskiya kam don ko yanzu malam kafin na fito sai na kalli bin dan kauli kuma gaskiya na ƙaru da abubuwa da yawa a ciki kin gani shi ba wasan hausa da laliya bari in gaya miki in baki sani ba makaranta ce ga al'umma domin kallon masu wa'azi ne laliya ban gari numfashin ki ba da akwai ki tuna ba cewa kafin wasan hausa fina-finan indiya muke gani da fil ɗin america muke gani ba yanzu kuma ci gaba ya zo mana kin gani na karu da abubuwa da yawa na gode kuma yanzu kai na ya waye idan kullum ba waƙoƙin nake ji ba na fina na ce na daina wata maksanan yana fitowa sai na ji wani yaro yana cewa rabu mai adalci shi ya ƙafi talauci ya zan kasance ina cikin kyama da kyashi wani ce ai wa'azi ne ma wannan ke tunani da jama'a ban wasan kwaikwayon da ke gani mutane ne wanda suke keɓaɓɓu masu daraja da mutunci wasu ma ofisoshi gare su wasu kuma mata a gidan su suke duk wanda yake so ya fim da su yake zai je gidansu ya same su ko ya samu iyayensu ya rubuta takarda ya ba su su zo su shirin wasan kwaikwayon da ke gani wasu ma daga cikin 'yan wasan nan da iyayen suke zuwa gurin wasan nan ba ka ake harkar yanzu ba za a lake ne yan mata sai dai iya don mu kama da ke gan wannan maza ne amma da sanin iya ba muke haka so yake in na yi fin ka mutu aure yawon game da mijin aure ne wani abu ne mai sauki sai a koma gida a yi addu'a eh ko bayan an yi addu'a a kame kai dace da kamun ka da wannan haka sannan za a samu mijin aure gaskiya ne sannan kuma da Allah ki sanar da irin ku mata da samari masu sha'awar shiga wannan harka irin tsarin da ake bi ake shiga ita harkar wasan kwallo ba kamar irin tsarin da kike biyo Yeah. Bye.

India you. cikin hadisai annabi ke bayanin ku amma da girma to ba abin da zan haushi kwanaki mun tafi da ita sayan kaset wallahi mun zo cikin shagon nan ya ga wani dan wasa inda ka ga tawo wani dan uwanta abin sai amma ba ta kyauta wato ka gane wayan gidana ma gaba ina kulle ta ba na ban ba da tana amfani da saboda ita ce kullum ta buga ma wannan yan wasa ta buga ma wannan namiji to ba wanda ya fi ba haushi buga ma maza da ciki to amma yanzu kai wani mataki ka ɗauka. gaskiya abin na damu na hannun su ni gaskiya zan kai ta kara gidansu kada kai haka ai namiji zai iya gyara gidansa idan gidansa ya baci ba sai wani daga waje ya samu labari ba kai ya kamata ka gyara gidanka da kanka wani abu mun haushi akwai dan wasa ban san abin da ke su ba kullum magana shi take kullum kira sunan su take ai dole mace da mijinki ki dinga cewa wani yana burge ki amma tun da dan wasa take bata maka rai ko zami maganin ta cikin ruwan sanyi kowa da irin hikimar da Allah ya bashi zami maganin ta za ta gane kuranta kai ba ma ita ba duk wata mace da take ganin cewa ta isa da kuma ka tuna fa namiji daidai yake da mata ne mu muke auren su mu sasa gida mu kulle su su kula da yara su dafa wa yara haka nan kuma su gadin da haka har mace ta tana bata maka rai ba za mu sai da sai dai ban hada na gode da shi ma hada na ji ba wato shari sai dai kicin wani akwai shi ka ya rage da haka da haka ni kin ga yanzu a lokacin da ke da a zuwa da musulmi da su zan karanta duk amma ka burge ni a sai ya na yi kyau Allah taimaka ka ta yi sauki ko a yanzu aka yi shi ma ka tsaki ina yi ƙarin sauki kana koyarwa kuwa me za a fasa abu da an taso ana yi an gada ai ba za a fasa kai kai ba dan wasa wasa bane ba shi ne. shine kai ka kai ta farko nan domin yadda kuke lalatattu ko ita masu kuke ta lalace kai ina ganin kamar kana da hankali a shi da iki ne da kake rike akan an faɗa wa sai ne dan ka ci da rabu da kanwaka kai za ka aure ta mutane kukan ba da mamaki an ɗauki duk wani laifi na duniya kun danna ta shi dan wasan hausa rashin kunya za ka yi cikakkiya ma kuwa ka sani mun ɗan wasan hausa ba da ne ba idan kuma kana musu mu zuba ni da kai tun daga bakar hannasi har da ilibi sittin ce a kai na. wannan karatun ma da kashi na yi jiya kake cewa wa ya koya min shi ya biya mu ka ban kurin nan in ba ka ba zan maka ihun barawo ai kai da gani na ya zo mana kuma ka je ka yi tunani kai nazari ka shiga makaranta ka san shi ka shiga musulunci ma nawa ne kafin ka zo ka ɗauki wasa wasa eh ba wannan ko a ce ka ta karba mai masu da kudinsa yayi kudin ranar ma fa da ka shiga mota da ka ba a gona shi ya bayar ai kun ga kun wani ɗan wasa wasa tunda sauwa ta kwanta ciwo a rasa yadda za a yi mata magani sai ni zama masu hausan da na ci turanta ke ki bashi ya samu tabbatarwa don na sa da ba sa ta yi ya sai ya ka da salamu alaikum alaikum salam a wani yaji sanin da zuwa ana garan da gaba sai ko a ah, wallahi yar wasa ta ce a ah, mutum ya ta kenan ki da kabara magadi kai mun da abinka me zaka da yar wasan Hausa a ah, ce ga nake ba ka kallon filafinanta yi yare ta da wasa yin gama cin mutunci ne da walakanci ba yar wasa ba ka aure ba ka aure dukkan yan wasa wasu ba ki daga ka zauna a gidan sai abin na kama ba tsari me na zuwa gidansu gidansu ni ma za ni kofar nasara kawai sai na ganshi a daidai a daidai motarsa a daidai lungunsa a nan unguwar kabara a'a magaji ba ni son bugu da ƙari sani limanci ya ce na kai shi ya san gidansu ba na raka shi to sai ne kuma gaskiya ba ruwan limanci ba ruwan halin limanci kawai dai ra'ayin ka da da wata mara sa a kasa da wani abu a kasa duk zance kake irin wannan ni dai ba hana ka aure ba dole za ka aure ka aure amma da yar wasan Hausa Thank you.

yarinya mai siraci yarinya mai jirwaye yarinya mai dabiya yarinya mai uzuri tir kar mutanen kamara Shatta ta da bada ban yabe ba to ka karɓo mata kayan ta ah, a karɓo min kayata inda zuciya karɓo min kayata ko kuma zuciya a zuwa biya ni za ta ki bayar eh ba haka za mu ce duk da wata da wata da ta gaba gidi gidi Allah har da kuma da bi ka shigo da ita ai ce hada da na ga ya sayyadi lafiya lau ina da ciya lafiya lau ya hidimomi ya ya sabbobi Allah sai maka in goshi ba ki gane shi ba ban gane shi ba haba yaran nan da muka je kasuwa nan a kantin kwari aka dinga musu da ni ana suna cewa ɗana ne eh, suna cewa karya ƙarya ne ɗan wasan hausa nan zaki ce mu shi fa ya sayyadi Allah ya yana martaba ku ƴan wasan hausa ya sayyadi wallahi rumfa aminu tsigi tsila muka ce wai amina har da karyata ni wajen na ce kai dana ne ni kuna ce Allah ya yarda zan daukan masa kai in kai ka har kasuwan nan domin su ga da'ir insha Allah ai rubu wato kwanaki can da muka je goci eh ki ga inda mutane suke wani goma ta Allah wallahi ai ki sani ba eh. wannan ba eh cewa ta ganin dan wasan Hausa yana da wuya ni dai na ballar dan annabi ina so kai min hanya ni ma in shiga dan wasan Hausa nan na haba da laliya tsobe tsobe da ke kin ji shi da wani zance dan Allah dan annabi to su yara ma suka wa'azan darba ne tana mu manya ba ba goshi shikenan ha ga ana ho dide kai to na gode na gode Allah ya taimaka Allah ya taimaka kin ga fadin da wannan wasan Hausan da ike yi bai bar koyarwa Islamiyya ba ita ke tsabtace kuma a'a ai ni kin ga wannan kudin billahi lazi daga nan sai kasuwa in je in siyo kashin rago in je gida in farfesu Allah na gode ya da bakwai ne ya gana ba da kuma da labari ne ya ki rufe ta jira wai an kusa yi aure aure kin jire wai yar wasan hausa yar wasan hausa to a sabi yanzu abin da zan gaya miki sai ki yi tsaye da malami in kin da yan wasan hausa sai tsaye kuma ba wani abin da kai ci wani sabon kasafin da daga ya je ya fito rawar ciki ya zo ga miki so ya kalla abin da ki koda mai rai kenan kowa ya sai rariya ya san za su tafi ruwa ki ce ba ki da wani aiki sai kallon bidiyo da yawan tambayan inda suke yau ina son ga alinuhu gobe abi da ce aure jibi fati menene da sauransu ko ai dole irin haka ta faru haba ba wani abu bane Allah ne ya jarabtu da sai masu musulmi ina matukar son su tunda gashi yanzu ɗaya daga cikin su za su zama kishiyar ki sai sai ki so ta da hujja wa ni an da wata kirwa san wasu har gudan abada gaya miki can can can ba ni ba su ko da daga cikin zubar mawata samsa kuma kin san kwace miki miji za ta yi saboda sun fi wayewa kuma sannan ga su da farin jini sai ta kara zuwa da kurare daban-daban ganin ka Allah ko sai rai sake shiri da daban da kiwa mijinki ki nan kaso goma idan ko haka ba kina ji kina gani sai ya fi karfin haba haba ramatu ya isa shi ne namiji kuma da budurwar zuciya abinda mace ɗaya idan ta iya tafiya sai tafi da hankalin maza dubu kawai daga ɗaya ce zan yi aure sai ki sake ki ina eh, ne motar banza motar miji shine motar banza sosai kuwa motar miji motar wofi kuma na yanzu sanin daraja aure kuka yi daga da safe ni ce kai ma goman ka ni wa yaranka abinci ka tafi da su makanta sannan kuma ka lokaci a karo kishiya to mutuwa za a fata ko sabi hadiza ka bara aure an yi an gama sai ta ta ni ma kuma an yi an gama ka gidan tsare mun kallo sama da kasar gani ba talauci ka auren ba kuma har kwanan gobe da gidan mace na amfani duk da arzikin naku ba a yafe ba komai wurin auren ki lefe an ce ina duk abin da ake bayarwa na bayar wata lefe kai lefe da aka tsaye a talaucin da kai wannan lefe ka ci wani lefe kai daga sufafurin sai can wala ka ce ka je ka dubo yara a gani akwati biyar ya haɗa daga holland biyar ingila sai les kai ku me kai kuma akwanin gobe na baka labari akwanin gobe da kai har dai mura nan gani yayin na ki sha'awa kallo ka jidda ai ki jidda ki jidda da ko da ta bani a gidan nan da cewa kudin ma bai gani ba tun ba bashi ake ba ko kuma ni na sai da ya kwanci haka ne ba masa ye ke dan kuma da cewa kudin ma ba kudin halal ne? Ke ko me kice masa shi kuke ɗaukar mun fansa. kuma na ce mara biyun duk da haka dai muna da arziki mun mara na ƙauye muka zo ba. Kin yi gaskiya. Sai kuma me? Sai na ce ya ɗauko mun yar aiki. Zai an wanke wanke da shara na ce Yanzu ke kin fi son zaman gida da gidan miji? ajiya ai ni ba kyau da ta ajiya kuma kin ajiya sau ɗaya a sati biyu sau ɗaya nake cin ku ajiya. Allah! Wallahi. to tunda da baya kula da ke baya baki shayi da wainar kwai kullum ya ke da kuma kira aiki da za ta taimaka miki a shi ma ba ki cin naman kaza kullum ga naman kaza baba an ta sau ɗaya nake ci sau ɗaya sai ya ɗau albashi ina ba za ta yi ba kina yar gata da miki haka ki zaman ki a gidan babanki ki ci wainar kwai da dambun nama kin ji ko? ba Alhaji zaman duk fadaɗin da zaka jiye mata zaman gidan mijin nan fa yafi san ban yadda ba hajiya duri yarinyar nan kowa ya kalle ta ya san a cikin wahala take duriyar da ta rame shi kuma da gudish ni da shi ne zan je mu haɗu sai ya gwammace kiɗi da karatu in yake zancan Allah ya kiyaye to sai duk ku so mu zo mu jira a gidan ko wallahi janna yana jin daɗi ai ba zan ci ba to ai ba ki mai daga bin ne mai da dole ya je ta ke daɗi ba matar da wani a lokacin da ta kuma za ta ji inda ta fi shan wuya ta ke so yanzu dalilin da ya sa na zai kada ka sake ta biya kuma kada ka tura wani biki kan wannan ba ya ta ba duniyarka shi ne sakamakon zuwa yawwa na har zuba ba yau yaran nan wanka ba wallahi ka sani kwana jin daɗin jikin nan na wani shi ya sa ba musu wankan ba hajiya misa ta kera mata ga yarki asabe kamar yar kishiya ki sa ta mana asabe ki wa kanin ki wanka kin ji ina kuke ku zo ku shiga mun wanka ku zo ya yi ku mun wanka sauri yawwa da sunan gaba daya musu wanka kin ji asabe Eh, ina aminu ina wani da a yi musu wankan ba suka kama hanya sa ga wasu same ni ki yi aure ba ba kuma na ce karki ba amma ki tsaya ki nazarin ki ga yadda rayuwar matan aure take a ƙasar nan kuma ki ga yadda tamu ta mata masu yanci take a ƙasar nan. Ah, ba za ku karba ba kan mu tata. Ah, kai wannan idan ya so in ya dace ya ɗauki wannan ko? ina da mun. Allah shi an gaskiya shi matar uba na gani tilatu zuwa tuni ana tuko mata a sosai ainihi. Ki fito da fili ajiya ki maka bayani. Faru ƙure ne ya fito fili. dai ciki ne da ita. Ciki? <laughs> Ai, ai, ina nan gidan kasa. Gidan kasa ba ya ɗaukar sabis ai. irin kudaden da larabawa suke ba mu na saudiya mu zo na, da zumar za mu gina masallatai da makarantun islamiyya amma sai mu hau kai mu zauna masallacin ne muka tashi sai mu yi dan ba na daidai kudan da muka karbo ba lokacin da jummai dauka ta zo garin nan kin gani babu wanda yake kula ta kan kallon ta amma haka na samu na ba ta aran zannuwa na na tura ta cikin maza ta goge ba ta fi ta gogewa ba bai ta abin da na ce ka I'm Thank you. in ma daga waje ne wani wanda ka ga hankalin ka kwanta da shi ka yi ba da hankalinsa to kuma wannan wani abu ne wanda ya kai ne ni dai na fita a hakinka a yanzu na kan kawai na yaran to zan yi kokari samu su mata tantauna kan wannan magana don allah yana so a gaggauta saboda ina so in ga auren sabuwa kafin Allah ka guda mata mutuwa kada ka yi mamaki a ce kai din nan ka ɗaura auren jikar sabuwa kaɗan da aikin ubangiji wannan gaskiya malaman kun ce rayuwar mutum yanzu hausa tina Allah ba mutu Allah shi ke mana kafa bala hajiya ya kamata ku zanta idan wannan dama ta wuce ka ka shiga uku ka san dai matsayin mahaifiyarka a gidan nan alhaji baya ganin ta da gashi hajiya ni kawai ga shawarar da na yanke hajiya ta tattara ina ta ta tabo wa alhaji gidan nan ta je ina me kuka tara malekun duk yana wurin ka tunda sai kai sati sisi bai shiga tsakaninka da ita ba eh da shawarar da na yanke kawai ka ga dakata kai dai ka dage yarinyar nan ta soka idan ba ka auri yarinyar nan to ba kai da hajiya ba ni kaina na san zan huka hajiya wai kuɗi da yawa alhaji zai bayar idan ka auri yarinyar nan jita-jita da na ji alhaji ahmad ya ce duk wanda ya auri sabuwa zai ba shi naira naira miliyan goma miliyan goma ya da mota kai dai ka daji ka nuna cewa kai namiji ne saurayi matashi wanda ya iya soyayya ai ki san wani abu hajiya jiya har hira muka yi ta sabuwa da kyau ya kamata ku da kokari kafin wancan shan na wanda uwarsa suka yi me za ta yi da wannan kashi da Ka da amma fa ka san ba wai nawa ne abin gudu ba ka ce uwarsa shi ne kasancin da aka bar ta labarin nan a cikin gidan nan kullum sai an shigo da jarka jarka na rubutu ne hajiya ni na fi karfin su ba za su iya da <laughs> ba da kyau sai dai ba da himma a ba da kokari Allah ya taimaka amin a za a rika kwashi abin nan cire dukkan wallahi babu wani abin da ke tsakanina da zuwa ina so ki gane da jar bata ta tas ci alhaji ya da mota za ka yi mota sauran motocin gidan nan sai a ce ta wuri na za a karba to ka sako da mota wajen ka ake sa a fita ba wani sabuwa shashan ci da karanci kawai ba kanin gaba ne kike gaya masa irin wannan ma. wa ke kin ga kawa ai zadi ya ta sabuwa wannan ba wata tsiya bace a gidan nan kwashe-kwashen alhaji ne kawai dangin dangira

wata da aka yi lokaci ya yi mai za mu ci wani masu gida mutanen birnin ta ƙasar Ghana. Ko da masu ko? amma a dala Allah ya mata alam na shara. Tana cikin ni'ira ko ta ina. ta yi rayuwarta a ghana za ta zama aure a kawai au dai ina bala ne a kin san bala ya tafi kasuwa kin san ba shi je buɗe rufa alhaji ba alhaji baya yarda ya jin daɗi ai bala biyu matar da ta aure shi Ha more da ɗa namiji kin ga shi ga shi ba ruwansa ga haƙuri ga yawan kyauta <laughs> to ba shi ne ba ki duba ki gani saratu yadda ta makale ta nace yan nan wai lalle sai dai bala sai dai bala duk kamarin ta duk ta su ta cece shi dan yar gidan alhaji ba. ita ko shi bala ko zancen ta ma baya yi a <laughs> ta san bala shi ba angon shi hali ne irin lalaci. shi daga gona um, daga masallaci sai kasuwa sai ko makaranta shi ke nan kin san halin sa kenan gaskiya kam shi ba irin lawan ne. kai ni ake da wannan dan akuya <laughs> na ba gaba ta da za ta wuri lawan <laughs> ko ta aure ta ko ta wari yadda ta sawa rinka shi yadda kika san dan musu idan ya gifta haka yake amma da kuma salam menene kuma lafiya Bala ne ci abada abincin sa ko wasu ƙaryar banza ina ka dan yake bayan yana kasuwa bayan mai shan ruba mai ci fadar rugo ba yana daki tare tare da abokan suna hira to amma dai yana daki tare da abokan suna hira ba hira banza suke da hira kasuwanci suke kuma ka tafi za a baka wani abinci ka kai shi ba ni zan kai masa abinci da kaina ka ji ko saboda komai zai iya faruwa idan aka baka abinci ka je ka kai mishi mutum ba abin yamin cewa bane hajiya tana kada ma wannan ɗan riko ba wanda ya fishe ta in sa ɗan riko kuwa ba abin da ba zai iya yi ba saboda ba wanda ya fishe ta za ta ka tafi tsare maka ido kana kallon da ni nan ban da ya jira ki ya same ni ina shafa mai in gaya miki kula min ido ku ta ka ba ni kuɗi ko za ka je ka gaya wa alhajin kuma ƙarshen dai na biki jin kunya ni ba na ɗauka ɗan gidan nan ne. Ila, ai ba ɗan gidan nan ba ne, ɗan riko ne. ba mu san daga inda ike ba gaya miki yan uwansa ma ba mu san su ba mu san yayan shi ba yaya wallahi har tsoron zuwan jin dadi ya ne to an yi sai ce abin da za ki saboda ni ba da kuɗi shin wai ko me isa kuke cin bashin bashin ta kuna nema ku sa kanku a cikin wahala mala bashi ai hanje ne ina cikin kowa wanda koyarwa ke ni na iya talauci na ba wanda yake bi na bashi ba ni tana zuwa don Allah ga na. binta ku ne ma ji ba wani kuma da ya ji da Allah ka rufa mana asiri ka ce ba ma nan mun tafi unguwa a'a ba zan yi gayya ba ku tsaya ba dai san abin da kuka gaya mata ba malam yau fa alƙawari na kuɗi fa kenan fa malam fa bamu cika mata alƙawarin nan ba malam hmm? bari na zuwa don Allah yanzu fito <laughs> salamu alaikum amin wa alaikum salam ah. ina matan gidan suke kuma mana nan na tsaye unguwa unguwa eh. amma a gaskiya ana min wulakanci a gidan nan zuwa na ɗaya har bakwai gidan nan akan kuɗin nan ana min yawo da hankali ni kenan yawo a titi ina garari haka saboda Allah a ci kuɗi na a kibiya na yi hakuri da lahiya kin gani da suka fita ma na rasa mai dafa min abinci Allah mana Allah da lahiya ah, koma daga can koma daga can ce. mara eh mm, dama eh. a gaskiya rabin ko mata gidan nan eh. wallahi saboda ci gaskiya da lafiya ne kin fi na na da kudin nan da lafiya dan Allah malam kar ka damu ba wani abu dai kana so na na shiga ka wallahi har har jari zan ba ka bala mu da ta kuma ko muna jin kinta wallahi aka ce ba kwana da fakin da muka jin ga ya fi karfin ki wallahi tallahi sai dai kiga aure ana yi sai wallahi ki ta kici yana ya wani mu kita zaki aura billahi la ilaha illa huwa wallahi wallahi ta ko kudi na

Come on. baki ai insha Allah alhaji kada ka damu in Allah ya da wannan hidima za a yi ta cikin kwanciya na san za a yi insha Allah lalle za a biya ta cire ne a kana ka ka ta tukuna ba zan yi aka binta a kana ba hadinsa ne da kirki ya bi shi da ma kusa kai ya me cikin miyan zuba kanwa samin ta har ya ta yi shigowa na da kunkuru an rage mauna shi da yanzu su ne ka gudana mu shi na kama asali na zakaran maza idan na yi in har da ne ba ta da fara in karkara ana mu da hira wanda duk ya zo mu ne muka fara sai ya dau magi a titi ya dau abin da zai sa masa mun san muyar mu yau da sarki an ɗauki keke an hau bisa titi ku dai kamar ta gari muka fara wasu in sun kimu wasu yau suka fara Sun san akan hali ma ta gyara a girin girin ba mai na gadara 'yan mata dakata dakata dakata yaran saurayin kawai hankali wallahi tallahi ka bari Allah ya haramta gaba ba ka ba gaba da na'ibi ka ji na gaya maka kuma wallahi sai na saba maka idan na ji kayi tashin hankali da na'ibi ka dai gaya ma saboda haka nan kar ka saki na'ibi kuma biyayya sa ba abin da ba za ta bashi ba ai ni na'ibi wallahi na ɗauke shi kamar ni na ɗauke shi

sakan ku da rai Allah ya ƙara maka ɗaukaka kuma Allah ya ƙara maka arzikinka kai kuma rai ne abin da kake so da kai ka kula rai ka ke ka kula da kyau ka rike zumunci ka rike mutunci kada duk duniyar nan ba ka da wani ya ba haji don haka ka bi sau da gaba kai abu na gaba tare a kai gida na gida zan sa a ah, an kai da kaya wuya ubangiji allah ya kawai a ginawa da wannan allah saka da alheri ana to a ni kuma ya shigo dama na yi alkawarin cewa duk mutumin da allah ya sanya shi ya auri sabuwa na masa alkawarin cewa zan ba shi sabuwar mota kuma jari sai dai a yi haƙuri a bakwai naira miliyan biyar Allah ya kai ruku Allah ya saka maka da wannan ai shi ne daɗi bisa daɗi a kaji agwada sai ka bani mukullin rumfan nan domin na karbi mutum rumfasa kai na kashi kaya rike ta wulaka wulaka Ivy. ta da hannunka yau duk cinikin da za a yi na hannunka duk da za a fitar daga wurin ka kai karka yadda mu da alini ba tare da ka sani ba insha Allah Allah ta amma kai lawan da mana yanzu idan tashi na shiga daji sai ku zo ku karbi naira dubu ɗari ku je ku yi hakuri ku sha alama ai ba ma wannan ba naira ɗari hudu da dubu ɗari hudu za su karba a gurin su a idan sun karba su kawo hajiya shi kenan samu sa cikin account lokacin suka hankali hana sai ta daidai Allah haka za a yi Allah ya yi Allah ya sa kamar Allah Allah shirya mana Allah body. ban ga abin kalla da na gina masa ba a ai ko ba komai ka ga kada kada mana da raye raye kuma sannan gashi na ga jama'a suna dan san su gaskiya su ce da ayyukan da suke domin sun fi ku amfani ga al'umma to yanzu kamar nazar me zai koyar ga al'umma kai ni fa da na yi wasan hausa gara fa na je na yi da ku ko kuma ka ci gaba da zaman banzan ku ba tun da shi ma aiki ne ba ai duk saurayi na gari matashi yana da amsa abin yi A ga nazirin nan ma'aikacin gwamnati sannan kuma yana drama ta ga muku fintinka ko tana ya ci mai kyau ya sha mai kyau ko ne sana'a ai shi yasa ne na kare shi ni Allah ali lokaci daya ya fara samun kuɗi sai ya fara daga kai kuma sannan sai jama'a duk suka yi wani ci akan sa su suna kaunarsa saboda ai ya samu kuɗi ku ce mun bakin ciki kuke wanda hasada to wallahi talla yanzu zai fara ci gaba domin hasada ga mai rabo taki ci kun ji kanku ba ba ka kai tambaye shi kai ya kamata dama mu tambaya ban tambaye shi bai gane ba ya ce bai gane ba banda a bar wa Allah me ne wani sai an sake wani cewa hajiya ta sake wani tambaye shi ka bar wa Allah kawai tun da safo ta riga ta komai dai hajiya to hajiya ta ne ya fi na sauran naku hadda za ta sai ta tambaye shi tukunna sannan zai faɗa ai ba haka bane ke in gaya miki sanin mace da baki musamman ma akan ta dan Allah ka ɗauka abu a hankali me yi wacan ya kasa gaya masa amma a nan sai ya faɗa na'ibi ka buɗe baki ka yi magana kuma ka faɗi irin dukkan abin da ka sani Thank you. za ka gane wato kenan ba za ka faɗa ba hmm? ajiya ita dai sabo Allah ya shiga ta kawai mata mutanen na idan sun tashi shiga gidan mutum ba haka kawai suke shiga banza ba sai sun batar da kamanni sannan su same ka su maka hangul ba su maka wani makalifatu sannan su kaddamar da duk abin da suke zuwa kare ya za ka iya fahimtar ko suwaye hmm? kawai ni ina ganin hakkin rai ma ya ishi wanda ya wannan a bar wa Allah ya fi ajaya in Allah ya yarda sallah dubu a miliyan Allah zai tona asirin wanda suka yi wannan aika aika kina da wannan bayanin tun azubi ki mana ba gaggawa in Allah ya yarda kullum ne sallah sai na gaya ma Allah ya ɗan wansa yake na iya. banza kana hajiya na ce me ya faru kana ta in yafe maka in yafe maka shi aka ce ko mutum ya nuna ma da wasu zai tona kashin ba na ibi yake ma halin da yake Me? Me? Me kace? sallallahu alaihi wa sallama ni ne su da ya fara kira shi ga abin da ya fara kira shi ga abin da ya fara kira fara kira shi ga abin da ya yanzu idan alhaji ya ji magana nan kwa zai iya bacci? a to ina kwanki mai kika ajiye a gidan idan giwa ta faɗi za mu kwashi nama a za ka ce biki ya kimsa ba ya kwa kusan nan to a ne da ya magana ya mai shi wallahi dala kina ba da sauran mata faɗa min abin su ga kisha haba ladidi komai fa na duniya mai wucewa ne yanzu ke dala rubutun da nake kawo miki da layoyin da nake kawo miki shekara da shekaru amma sun tashi a banza kafa ta bakin shiga cikin kaya ta sarke ni domin dan mu samu abin da nake so a cikin gidan nan sun tashi a banza ke nufi to ina haka ne mutum na dace da abin ke idan ka ajiye shi ki kwashe kwai da kwarkwata faɗa masa kakki rage ko ƙwaye zarra yanzu na gaya ne abin da ba a yi ba ma ki daga ki kara gishiri idan da ba ki kama da yawan ki zuba a cikin yadda su maki don ya fita shi zaɓa ƙwai ke dai a didi ce hajiya ni ce sannu da zuwa yawon sannu yawa ai tun ɗazu na zuwa hajiya to shine na ji wannan labari mara daɗi me kenan fa kai abu bai kyau ba na daɗe ne wa dala faɗa kan yadda ta barki kife wannan katobara wani irin katobara ai wannan ba maganan katobara a ciki ai gaskiya ɗaya ce haba haja ai komai lalacewar naka ai naka ne kuma na tabbata yaron nan ba shi ya aikata wannan ba su baki ce kawai zama san hana yin haka gaskiya fa babu shakka ce ba ni kaina na yi zargin haka ba kuma hajiya ce taurin kai ba yadda ban yi da ita ba ta magana ne amma sai ta ce ni yanzu abin da ban yi ba zan yi na ne ba ah karan ban malamai kan Allah ya kwantar da wannan magana malamai to wallahi tallahi ladi kan ma ki fara wahalar da kanki gaskiya kin jira abin na hajiya ko kin jira abin na hajiya ba? hajiya ke shin hajiya ke kika haifi dan nan kuwa me kika gani to naga kowa ina kaffa kaffa da ɗansa amma ke kina banza banza da shi safara ne <laughs> oh oh oh ana baki kina kin karba ni ban san yin magana ne dan kar a gurin ba da shi ah ke dai dana ki ba hajiya sau da kafa ki rungume biya yadda hannu bibiyu ayin baka taɓa haihuwa ba ma akan haifa maka ji yan magana na tafi sai goban ku Allah ya rufa asiri Allah ya kiyaye Allah ya rufa asiri to Allah ya kiyaye na tafi al'amari sai dai Allah shi kaga bala tun maganganun nan aka take kaga wannan mafiya wannan maganganun waɗanda ya ka hmm? amma a ce bala ka rike shan baya da wuri saboda Allah

shi ne bala abu ya san wannan shi ne wannan shawarar wannan ne wannan ma shawarar wannan ba a san yaƙi bai san asirin gobe ba don ku abin da wasu suka yi ma ka ce to na za a kare ma ba zai ci wallahi kuwa na sa idan jirgi ya zo tashi ba tashi ba tashi ba gaskiya ne ba zan taɓa cin amanar ka ba yadda nake babu a gidan nan ka ɗauki amanar gidan nan ka danƙa a hannuna ba abin da zan taɓa ɓoye maka alhaji ba kuma aminin ka ne saboda haka ba za mu taɓa cin amana juna ba kana ji ko wata kun yaron nan faɗi maka gaskiya shi ne sanadiyan fitowar zaman a bala kai bala sarkokin gol kawai na san na ba daga na ɗebi sarkokin gol kuma sai ne me dakata haka kuskura ka kara kira sunan bala a bakinka da kai da munafukan ko taka da za ku zo ku dora wa ɗana sharri ɗana bai taɓa yin wannan abu ba ku jin gaya maka ko dai da ka je ka jawo kanka ku je can ku karata da bala'i amma ban da ɗana gaskiya idan ka nuna min haka to ka nuna min ni bai isa da kai baki na yan nan ne ta wuce kuma ni na budu baki na ce na ya ba haka bane a wani idan ka yafi hakkin ka to shi kuma na iya fa hakkin matarsa alhaji ni ne na yafi wa lawan da bala duniya da lahira alhamdulillah kuma sai me kwakin shari'a lafiya lafiya lawa ya faru sallama da eh? na ibi ka mana kashe maza a yi Hajiya. garin yaya ake ake wannan ba ji aikin shekarun jiya ne aka daga aka yanke Allah da Allah ki yafe mu ki gafarta mu da mun kama da fushin jajiya na yi ka mun mahaifiyata kar mahaifiyarka kuma ka ma addu'a bayan na mutu ya sama son zuciya ya kai mu ga halaka jabar jabar Jafar ka zama na nagari ka zama rufin yayanka ku toshe kullum daga fadan mutane na maganganun mutane akan abin kuɗi da suka zama kuɗi Allah ya aja Allah